أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبل القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwana musulmi tare da ku muna ƙara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci aƙida wadda muka ce idan ta kahu ta girku tana ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka wanda za mu samun tsira da babban rabo a wannan duniya ɗin da har ma gobe ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tahirin muna fata Allah ya sa mu dace da wannan baiwa tashi bi iznillah kamar yadda muka sani bahasinmu yau ya kawo bisa kan bahasin isma ta annabawa shin annabawa ma'asumai ne ko ba ma'asumai ba ne mun yi bayanin menene isma a ce annabi ma'asumu ne me ake ni da annabi ma'asumu ne mun ce ma'anar isma a loga tana ba da ma'anar kariya da tsari da kuma ma'anar istilah ta zo ita ma daga kariya daga duk wani sabo wanda duk aka ce wane ma'asumu ne kenan kamar an ce wanan nan bai saɓo na Allah amma cikin bayanin nau'i nau'i na isma wanda muka fara mun gayi wani nau'i sauran nau'i na biyu don dai ma mutane su gane nau'in guda biyu tare da junansu muka ce isma tana da ma'ana guda biyu ko nau'i guda biyu nau'i ɗan ƙarami da nau'i kuma babba ƙaramin nau'i na isma ko mu ce ƙaramin iri na isma shi ne kamar ka ce annabi mu ne lokacin da kawai yake amso saƙo daga Allah ma'ana bai amsowa da kuskure sannan lokacin da yake isar da saƙo bai yin ƙarya bai ƙara komi bai rage komi ba abin da yake shahar wannan saƙon wanda yake isar da shi sannan lokacin da yake aikata wannan saƙo ɗin aka ce annabi ma'asumu ne ita ce karamin ma'ana amma babban ma'ana fa ita ce wadda ta game annabi gaba ɗaya ba wai sai lokacin da yake karɓan sako ba ko yake koyawa mutane ko kuma yake aikatawa yake ma'asumu ba a'a gaba ɗayan rayuwar shi ba yiwa ya zamanto mai sabo ne shi ba yiwa ya zamanto mai mantuwa ne shi ba yiwa ya zamanto mai ƙarya ne shi ba yiwa ya zamanto mai rabkanwa ne shi duka wannan ba za su shahi annabi ba tunda an ce annabi ma'asumi ne akan wannan ma'ana ɗin mu sani ma'anar farko ai gajera ita ce wadda wasu daga cikin malamai suka a akai musamman ɓangaren waɗanda ke wanda suka yi kiran kansu da su ne halin sunna amma ɓangare na biyu wannan babban ma'ana ita ce wadda ta shahara a ɓangaren ahalul baita alaihi wasalam sun yarda akan annabi dole ya zamanto gaba ɗaya kwata-kwata ba mai saɓo ba ba mai karya ba gaba ɗaya saboda suna cewa duk annabin da ana iya tsammanin ƙarya tare da shi kafin ma a aiko shi da sunan annabi ne yanzu annabin mu annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin lokacin da yake shirya kan shi yake ibada kowa ya san shi annabin nan ba mai ƙarya ba ne mai riƙon amana ne an san shi da sunan amin wannan ya bada dama lokacin da Allah ya tashi aiko shi bayan ya kammala shekara arba'in cikin sauki mutane su karɓe shi saboda sun san bai ƙarya sun san mai riƙon amana ne shi wannan annabi kenan haka annabawa suke na'am wasu annabawa sun yi wasu annabawa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wannan an sani kamar annabi nan yahi wasu yahi su shi yasa ma yake fiye annabi mu sani annabci lalle wani abu ne wanda dole kasance na tare da isma in har bai da isma in har kana iya samun wani abu na aibi ga annabi to wannan abu yana iya intiƙali kenan yana iya tashi ya raɓi har saƙon da yake zauwa da shi yau duk wanda ya taɓa ganin wani mutum kai ba ma annabi ba mutane sun sani hatta malamai za ga wai malami ne wanda da an san shi yana sharholiye shi kayan ya zama malami matashi ne shi yana abin da ya ga dama lokacin bai ma damu da karatun addini ba to lokacin da zai dawo hankalin shi ya fara karatun addini ya zo ya saki duk komai ya kama kawai addini da ya zo ya fara wa'azi ya fara kiran mutane su bi Allah me zaka ji ana cewa wanda suka san shi tun yana samarin shi matashin shi lokacin da yake wannan yawon na shirme me suke cewa kai mun san shawa ni yake tare da mu yana bannawa ni yake tare da mu yana kaza yana kaza yana kaza ba dan kun yi wannan saboda ma ka sai aikata abin da yake gai suna ganin kawai duk abin da yake gai kamar ba gaskiya bane shi kan kanshi bayar da abin da yake gai ba alhali ana iya samun canji mutum yana iya daga hanya ta banza ya koma shirya ya shiryu har ma yi wanda suke takama sun shirya kuma yanzu kiran mutane dan me za ku zan kira ba shi da wancan sabo shi na da ku ce ai shi mai sabo ne ko a yanzu ma lokacin da yake ya karbi shari'a kuma yana kiran mutane shari'a ba yiwa saboda haka nan kenan kun ga wannan ma da ke malami ana zargin shi da cewa yayi kaza duk da ba mun gai ba wai a mahallin shi bane wannan zargi din ba a wurin shi yake ba to ina ga annabi haka nan annabi ko da zai taɓa yi ma wani mutum ƙarya sau guda radadi ya zo ya ce Allah ya aiko ni kai kar ma mu kai ta nesa annabawa kakaf ɗinsu ba wanda ya taɓa yin ƙarya kayan Allah ya aiko shi haka nan bayan Allah ya aiko shi amma saboda mutane su da saƙo na Allah zaka ka shi suna cewa nan wa ke tare da mu mutum ne wa ɗan mu tare da mu yake ɗan gidan su wane ne wa ba su iya kawo dalili su ce sun ji ya taɓa ƙarya ko ya taɓa wata ɓanna ko ya wani abu sai da su ce nan muke tare da shi kenan ina da a ce sun taɓa jin yayi wata ƙarya ko yayi wani abu wanda yanzu yake hana su za su ce kai ma ba ka san ki tare da mu ba yanzu za ka zo ka ce kaza kaza wannan kenan shi yasa dole ya kasance annabi ma'asum ne bayan mun fahimci wannan yanzu muna son mu sani akwai wata tambayar tana iya ta zo ta ce ai wannan bahasin na zancen ma'asum da can ba a san shi ba daga baya ne aka san shi daga baya ne aka so da shi kamar misali suna iya ce maka akwai wasu daga cikin waɗanda ake ce ma mustashriqin masu san su kawo ishkal da su kawo kuskure na cewa addinin musulunci yana da matsala kaza yana da matsala kaza irin bangaren turawa yanzu akwai wanda ake ce ma Paul Valcaire ba shi kaɗai ba da wanda ake ce ma belfard Madlung, yanzu su wa'annan guda biyu wasu mutane ne waɗanda aka yi a cikin sayita ɗinsu ma wikipedia sun zo da wannan magana tana nan cikin sait ɗinsu na intanet suna nuna cewa wai waɗanda suka zo da bayani da zancen ma'asumai na a'imma kenan suka nuna cewa kamar 'yan shi'a su suka fara zuwa da wannan bahasin alhali raddi a kansu abin da za mu cewa a koma ma dalilai wanda su shi'a suke kawowa dalili na hankali dalili na ayoyi da ruwayoyi wanda za mu zo da bayanansu kan isma wanda suke da isma idan muka koma gare su ta nan ne za mu gane kenan asalin bahasin akwai shi tun dama ko ko 'yan shi'a su suka fara kawo shi wannan kenan sannan kayan ma muke kawo wancan dalilai muna son mu wata ishara cikin alkur'ani a wuri ishara guda uku wadda muke son mu kawo Allah ya nuna mala'iku ma'asumai ne kenan ba sun isma ba kawai ga annabawa take ba akwai ma wasu halittu wanda ma'asumai ne kenan bai kai kai mamakin a'imma ko kuma annabawa ba in su ma'asumai ne sannan alƙur'ani ma'asum ne babu ɓanna ciki ko saɓo babu ƙari ko ragi cikin alƙur'ani za mu zo da bayanin wannan sannan banda kuma alƙur'ani annabawa su ma Allah ya ishara su ma cewa ma'asumai ne yanzu na farko mala'iku inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya ayyuhal na amanu ku kuma wa ahlikum nara wa ƙudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله mala'iku ne Allah da ya ce ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku kare ‘ya'yanku da iyalanku ku kare kanku da iyalanku daga shiga wata wannan wata wadda ake hura ta da mi mutane da duwatsu da su ne ake hura wannan wutar su ake yin wannan aikin ghiladun shidadun mala'iku wanda ba su tausayawa ba su wani abin ga ba wani tausayi da ke gare su an kawo su kan wannan aiki aiki nasu ne la ya asuna Allah ma amarahum kun ba sa'a ma Allah nan ta su ji tausanka dan kana ƙara kana kuka kana hawaye su tausaya maka a'a kada ka sa'a ma Allah idan ka shiga hannunsu su ba wani ba wani tausayi gare su haka nan mala'iku gaba ɗaya suke kakaf sannan dangane da alƙur'ani shi ma kamar da muka ce Allah ya nuna cewa Alƙur'ani shi babu abin da yake shigowa na ɓanna la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfe tanzilun min hakimin hamid Allah yana cewa la ya atihil batilu min bayni yadayhi alƙur'ani wani abu ba zai shigo ta gehen shi ba ko ta cikin tsakiyar shi ba ko ta bayan shi ko ta gaban shi ko ma ta ina ne kenan la ya atihi al-batil min bayni dahi, wala min khalfihi saukowa ce ta Allah Allah ne ya saukar da shi kuma ko kaga duk abin da Allah ya saukar da shi ƙarya tana tana cikin shi yanzu wanda ke da masaniya game da komai kuma yana da iko akan komai kuma ya wadata musamman wadata mafi yawa suna cewa talauci da jahilci da dai bukatuwa ita ke sa mutum ƙarya saboda yana son ya kai ga wani matsayi shi yasa yake yin ƙarya yana son ya samu wata falala da wata daraja yana ya nuna shi mai ilimi ne sai ya yi ƙarya yana son ya nuna shi mai arziki ne sai ya yi ƙarya yana son kaza sai ya yi ƙarya to duk wannan dalilan da suke sa mutum ya yi ƙarya babu su wurin Allah to ta yaya Allah zai yi ƙarya shi da kamil ne komi yana da to ƙarya mi zai wanda yake da kuɗi yana da makudan kuɗi yana da arziki da wadata to ƙarya mi zai sai ya ce kuma in ya ce ina da kuɗi ƙarya ce ya yi ba ƙarya ba ce haka nan mai ilimi idan ya ce yana da ilimi kaga ba ƙarya ba ce ya yi amma wanda bai da shi wa idan yace yana da kaga yayi ƙarya to Allah duka komai yana da kamil ne komai yana da kenan bai kai sai yayi ƙarya ba shi yasa alqur'anin shi kamil gaba ɗaya jumlatan baka samu wata ƙarya ciki baka samun ragi ko ko ƙari wanda ba abinda da Allah yake nihi ba shi yasa duk abin da ya gai kuma gaskiyar abin kenan sau da nan wannan ishara kenan game da abin da ya shahi mala'iku ba su sabo kenan ma'asomai ne haka nan alƙur'ani babu sabo cikin shi shi ma ma'asomi ne abin da ya shahi annabawa za mu zo da dalili lokacin da za mu kawo dalili kan isma nan za mu yi ta kawo cewa annabawa lalle ma'asomai ne Allah ya ishara kan wannan abin da muke son mu sani yanzu tambayar da zamu yi mai muhimmanci saboda lokaci ya kusa karewa shine yaya ake mutum ya samu wannan isma din yaya ake a ce a cikin mutane wai ga wani wanda ma'asum ne akwai mamaki ko ba mamaki mutum a ce ya kai ga isma kamar yaya bai saba ma Allah tun da ya zo duniya bai taɓa sabo ba har ya girma har ya koma ma Allah bai taba sabo ba akwai abin mamaki menene wannan sirrin wannan sirrin muna son mu san shi nan gaba cikin darasi na gaba za mu tashi daga wannan bayanin insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin